matasa barka da haka muna masu farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa ke wanda studio kalangu ke gabatar muku a kowane karshen mako. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. Gora ya ne kina lafiya? Alhamdulillah Gora mun gode wa Allah yau ne kika kawo mana. a maraicen yau gora zan fara da jihar maraɗi domin ganin yadda ake aiwatar da matakan kariya ga cutar coronavirus a cikin makarantu bayan koma karatu a satin da ya gabata a cikin takaitaccen rahoton mu na shugaban kungiyar shawarar matasa ta ƙasa zai kawo mana sakamakon halartar matasa a wajen zaɓukan da suka gabata da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki. Gora kamar yadda kika sani ranar Litinin 4 ga watan Janvier da ta gabata ne aka koma makarantun boko a duk faɗin ƙasar Niger duk da har yanzu ana ta zance wata sabuwar kalar cutar coronavirus da ke ta yaduwa. Haka ne Gora ai dama domin dakile ita wannan cutar ce jami'an kiwon lafiya ke ta kira ga wakilan makarantu da ma dalibai domin su kara dagewa wajen kulawa da matakan kariya. A jihar Maradi wakilinmu Muhammad Mamman Yaje Lise Dan Baskore ga rahoton da ya aiko mana. Makarantar Lise Dan Baskore ta maraɗi ta kumshi fiye da ɗalibai dubu uku sanya takunkumi ya zama tilas a cewar jagoran makarantar gagara abdul nasiru mun buƙaci ɗalibai da su rika zuwa kowace safiya tare da takunkumi zama hana shiga ɗakunan darussa ga ɗaliban da ba su da takunkumi kai har ma da malamai kuma zamo kasance da tsaurarawa sosai ɗaliban kansu sun goyi bayan wannan matakin sanya takunkumi a makaranta tare tare da kulawa da kuma mutunta sauran matakan kariya kamar yadda abdul idi abdulkarim ɗalibi a ajin terminal ya shaida mana ina sanye da takunkumi domin kare kaina daga annobar cutar coronavirus kowace rana ce nake saka shi ina girmama matakai mahukuntan kiwon lafiya na jihar maraɗi na jan hankalin al'ummomi na ganin sun mutunta wa'annan matakan domin kaucewa cutar gwara har yanzu dai a fannin yaki da cutar coronavirus Idris zaman taron majalisar ministoci ya kara tsawon lokaci da aka ɗiba domin rufe wajejen shakatawa da nishaɗoɗi gidajen rawa da dai sauransu. Haka ne gora matasa musamman ma wasu 'yan ƙasashen waje mazauna nan ƙasar Nijar sun ce lamarin ya hana su jin daɗi sosai a yayin bukukuwan karshen shekara. Ga shugaban nasu tare da mai ɗaukar rahoton Olivia Sogbavi. Dubayen matasa ne da suka fito daga kasashen waje wanda a kowane karshen shekara suke koma cikin iyalansu a ƙasashensu daban-daban domin bukukuwan ƙarshen shekara a wannan shekara rufe iyakoki dalilan annobar cutar coronavirus ya hana waɗannan matasa komawa cikin iyalansu misalin komi edem da ƙasarsa ita ce togo injiniya ne a fannin gine-gine da ke rayuwa yanzu haka a yamai mun kasance a takure wato dai ba mu ji daɗi ba domin wuraren shagulgula da mashaya da kuma gidajen cin abinci sun kasance a rufe an hana fita saboda annobar corona kuma tilas a mutunta matakan da gwamnati ta ayyana. Wani ɗan ƙasar Togo ma'aikaci Jerome Musoci wanda ya saba da wuraren nishaɗi ya bayyana cewa tare da rufe wuraren shan barasa akwai wuyar yin sallah. A rufe mashayin ne ba iya fita a je wani wuri kuma yin harkokin sallar a gida ba kamar a waje bane saboda babu walwala da kuma shakatawa yanda ya kamata. Bisa ga wannan shekara ta 2021 waɗannan matasa suna cike da imani na wata duniyar da babu cutar covid-19 daga na an bude iyakokin kasa a nan babban birnin ya mai gora kwanan nan ruwan isa ya soma ambaliya har ya shiga wasu gidaje ma kuma har wasu sun fara barin unguwar a yayin da wasu ke kokarin tare ruwan amina tabubakar ta je unguwannin lamur da da zarmagandai domin samun muna karin bayani a wannan karon hahawar ruwan gine ce ke rutsawa da mutane a haro banda ta heru mazaunin zarmagandai ne daya daga cikin unguwannin wannan bangare na yamai a daidai lokacin lokacin da ruwa ke ta ci gaba kuma da ya kusan kusanto katangarsa rike da heluna da buryeti suna cika buhuna na kilogram hamsin da kilogram ɗari da kasa da jangagari domin yin dam na wucin gadi. da dare ba ma barci saboda mu da suke nan bayan mu tuni sun fice jiya da marace ne muka samu wannan kasar da safe kun shi muna aiki na datse ruwan. Salifu Musa shi ya mallaki wani ɗan karamin lambu a Lamwarde tuni kuma ruwa ya canya rabin shukarsa ta salati da sauransu kuma kuma yana cikin damuwa sosai domin wannan ne madogararsa ta samun 'yan kuɗaɗe. salati yankan yanka. Muna da salati ga nan ya kai saidawa ruwa ya zo ya malmale shi duk wannan da kake gani diba can salati ne ke karkashin ruwan nan kake gani to an baka da wani aikin da za ka yi ai dole ka tsaya ka dukufa ga wanga aiki jiya da dare aiki muka tsaya yi tsantsa muka yi ta hidda ruwan gaya ya zo kuma ya fashe mun zo. Al'ummar shiyar ya mai ta biyar na ganin cewa shigar ƙasa cikin kogin isa da kuma shiyar da dam dam masu tare ruwa suka yi shine tushen wannan matsala. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu. Gura a lokacin gudanar da zaɓuɓɓukan da suka gabata matasa sun taka muhimmiyar rawar. Haka ne gura duk inda kika wurga ido su ne. Dalilin da ya kawo haka a cikin wannan tsokacin da Aliyu Umar shugaban kungiyar shawarar matasa ta ƙasa yau mai ɗaukar rahoton mu. Olivia Sog. Lobila. Sakamakon mai gamsuwa ne sosai. Sakamako ne da ya danganci da dukkan ayyukan wayar da kai da na yunkurarwa da aka gudanar daga kamun lokacin zaɓen. Ya zanto ta fuskar zaɓen ƙananan hukumomi na 'yan majalisa da na zaɓen shugaban ƙasa tun da ake ba a taɓa samun yawan 'yan takara ba kamar a wanga gani abu ne mai fa'ida saboda mun faɗa har kulliyomin hanya mafi sauƙi na a saurare mu ita ce na a kawo sauyi ga lamuran ta shiga sahun masu ɗaukar matakai. To a yau yaya zai kasance sakamako game da kula da harkokin gwamnati a nan gaba? Za ta zama kan kyautawar turba ta haka za a kula saboda matasa suna da kuzari matasa na da da wannan hange na sabuntawa sun nuna hakan ta fuskar kamfanoni daban-daban da aka girka cikin ƙasar ya zama wajibi a yi amfano da wannan karuwar da matasa suke da Allah kaɗai ya sani zai iya zama tushen tashi tsaye saboda wanda ke da shekaru da suka haye tafiya fa za su su wa matasa kulawar. muna nan ne don mu cewa matasa su koyi aiki tare da su kuma su nuna azakar da ke gari. ya za a yi a karfafa waɗannan alfanun da aka samu ta hanyar hanyar wayar da kai a ji ciwon kai gwamnati tafiyarsa na gaba ta bi gaba ne ba maganar dantsewa ba ce ya kamata matasa su koyi aiki ita ce hanyar ci gaba. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa a nahiyar turai duk da barazanar cutar covid-19 za a gudanar da canje-canjen 'yan wasa daga wata kungiya zuwa wata kungiya wato mercato a cikin 'yan kwanakin na masu zuwa da yake kwantiragi da dama na manyan 'yan wasa kamar su leonel messi sergio ramos david alaba duka sun kawo karshe haka ne gora aishi david alaba bai samu yarjejeniya ba tare da kungiyar tasa bayan dominate kenan zamu iya cewa gare shi dai canza kungiya ta tabbata To ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron shi lambar uku biyu biyar kyauta tare da bye bye